وجوه يومئذ ناعمه amma fuskokin 'yan aljanna a wannan rana suna cikin ni'ima da walwala da farin ciki saboda abin da suka gamu da shi na ni'ima